littafin da ke gabanmu shine littafin al-hisbatu fil islam na shaykhul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi wannan littafi na malam ibn taymiya littafi ne da ke cikin majmu'ul fatawansa yana ne daga cikin littafan da suke cikin majmu'ul fatawa in mutum yana da majmu'ul fatawa to yana da wannan littafi malam ibn taymiya ba baƙonmu bane mun yi dirasa akan tarihinsa littafansa da muka karanta ina jin littafin malamin taimiyya da muka fara karanta ita ce a bisalatu suwa alwasiyatu suwa afro alwasiyatu suwa wadda muka yi mata ina jin majalisi biyu majalisi biyu muka yi ko ɗaya tsakanin ɗaya ko biyu a masallacin الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه to bayan nan kuma in ba a manta ba cikin littafin malam ibn taymiya da muka karanta a nan mun karanta ilamul abin nan raf'ul malam an al a'immatil alam nas sannan bayan haka mun karanta littafin al-ubudiyya nas sannan kuma a yanzu muna karanta littafin at-tufatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya nas saboda ka babu bukatar sai mun yi tarjaman malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi kai tsaye za mu shiga cikin littafin alhisba duk da ya kamata malam ibn taymiya bai yi tarihin alhisba ba me ake nufi da alhisbatu alhisba a larabci kalma ce da ke nuna talabul ajri من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا الاحتساب طلب الأجر هكذا الحسبة طلب الأجر ممن لا دعه الإمام الماوردي رحمة الله عليه أشيل كتاب الأحكام السلطانية ya yi tarihin alhishbatu ya ce amrun bil ma'rufi idza zahara tarko. wa nahyun an anil munkari idza zahara fi'lu amrun bil ma'rufi idza zahara tarko. abin da ake ce ma shi ne yin umarni da abu mai kyau idan ta bayyana cewa ba a yi idan ba a yi a ce a yi sannan wa nahyun anil munkari idza ظهر فعله sannan hana abin da ba shi da kyau idan ka da ana yi shi ne ake cin shi alhisba asalin alhisba rijalun hisba gwamnati ke kafa su gwamnati take kafa su gwamnati take kafa su su ne 'yan sandan daular musulunci za ta bi kwaro-kwaro lungu-lungu saƙo-saƙo domin hana umar hana abin da ba shi da kyau kuma su rika umarni da abin da yake mai kyau shi yasa za ka same su a kasuwanni za ka same su a kowane ɓangare na rayuwa malamai sun yi rubuce-rubuce akan alhisba da yawa kafin shekul islamin taimiyya da kuma bayan shekul islamin taimiyya shi al-muhtasibi yana da sufofi da yawa ga su can duk an yi bayani kansu wasu za mu gansu a cikin nan littafin to annusaku suka ce قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه babban malami limami a musulunci kuma mai yawan sani dattijan musulunci wanda ake masa alƙunya da Abu al abbas malamin taimiyya kamar yadda muka sani bai haihu ba bai yi aure ba balle ya haihu saboda irin munafikat na rayuwarsa bai samu damar yin aure ba har ya rusu ya rasu saboda yana cin al al'ujabu min al al'ulama sunansa ahmad sunan baban shi al-alimi babban malami kuma jagora shi ma shihabuddin ana masa laƙabi da shihabuddin abdulhalim ibn shaikhi al'imami majdiddin shi ne sunansa abdulhalim kai tsaye sunan ibn taimiyya ahmad sunan babansa abdulhalim eh? sannan shi kuma abdulhalim ɗan babban malami ne majdiddin abul barakat shi kuma na masa alkunya da abul barakat shi ne kakan shaykhul islam taymiya abdussalam shine abdussalam shi yasa akwai littafi na usulul fiqh mai ban sha'awa al-muswadda da wasu malamai suka tattaro littafin maganganun ibn taymiya da na babansa abdul halim da na kakansa abdul salam sai aka samu su al-muswadda al-muswadda fi usul fiqh li ali taymiya al-ibn wal ab wal jadd eh su malamai ne ba kakan ya fi shahara fiye da baba kakan ya fi shahara fiye da baban shi kuma ɗan biya fi su shahara abdulsalam shi ne mai littafin yana da littafin muntakal akhbar fi ahadisi sayyidil akhyar wanda imam ash-shawkani rahmatullahi alaihi ya masa sharhi ya sa masa nailul awtar على شرح منتقى الأخبار في أحاديث سيد الأخيار اللي اللتاف شنو منتقى الأخبار سونا مجد الدين أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه يتشي الحمد لله يا ya tabbata ألا نستعينه ونستهديه منا نيمان تيمقر neman taimakon منا نيمان muna تدعو wa uhu sannan kuma muna neman gafararsa wa na'udhu wa natubu ilayhi sannan muna tuba zuwa gare shi muna komawa gare shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina sannan muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu wa sayyi'ati a'malina da kuma munanan ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla lahu duk wanda Allah ya shiryatar da ya shiryar da shi ba wanda zai batar da shi ومن يضلل فلا هادي له duk kuma wanda Allah madaukakin zaki ya batar da shi to ba wanda yake ya shiryar da shi ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منا شيدا باب أبو بوتا دا غسكياتي ألا شي كدي شي كباشي دا أبو تنتاريا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أن منا شيدا وللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم باون سني كما من زن سني أرسله بين يدي الساعة ألا يا أيكوش قبل تاشن القيامة baine ne dai sa'a manzon sama haka yi da ya tsince shi ana wasa'atu bu'ithu ana wasa'ata a ce bu'ithu ana sa'ata an aiko ni da ni ga ni ga tashin alkiyama ka hatin kaman ya tsannan dan ali da kuma mai bi masa wato manzon sama ya riga yi tashin alkiyama da mun gani? ya aiko shi matsayin bashiran mai bishara ya faɗi abu mai daɗi ga waɗanda suka yi abin arziki eh, shi ne bashi Wani naziran sannan ya yi gargaɗi ya tsoratar ga waɗanda suka zama sun bin abin da aka ce su wa da'iyan ila Allah bi iznihi kuma Allah ya aiko shi a matsayin mai kira da izinin Allah wa sirajan sannan kuma ya kasance fitila muniran mai haskakawa hmm? به من الضلالة ألا من وكتنسك يشري يد متعني تسندية سدق برنبع وبصر به من العمى سنن ألا من وكتنسك ينونا ممتعني سقق جتية دعا النبي صلى الله عليه وسلم من العمى الحالي دا سنسنا تكون مكانتا وأرشد به من الغي سنن يشرير الحالي دا متعني سنة دا إلمي أما تكعيكي دا إلمي دا سكتين شنو وأرشد به من الغي هدا به من الضلالة يشري يدسو أبن دبس سني بس سقى سني سي سقى شريو أرشد به من الغي ولن دسقى سني أما سقى أيكي دسنة تو ينزو sai Allah mana kusurki sai ya aiko manzo Allah su salama sai ya zama sanadiyyar su shiryu domin su yi aiki da abin da suka faɗi malamin jami'a a cin at-tuhfatul iraqiyya yana faɗa yana cewa al-rushdu al-rushdu shine shine shine shine shine shine shine al bil haqq yin aiki da gaskiya eh al-huda kuma shine ma'rifatu al-ilm an-nafi' sanin ilimi ne amfani shine ake ce masa al-huda da can mutum bai san abu ba to sai zo ya sani idan ya sanin yi aiki da wannan to ya zama kuma yanzu ya samu rashadi ko rushdu kun gane ai to su ne bambancin su kishiyar rashad ko ar-rushdu al-ghayyu ce kishiyar al-huda ad-dalal ce kun gane وفتح به عيونا عميا سنن الله مدوكي زكي يبود إدانوان نسيك داء مقنشي تسندير من ذن الله صلى الله عليه وسلم وآذانا صما لكنوا لدا سيك قرامي وقلوبا غلفا بذقا تندى أكتا مصر مرفي أقول لسيك إيه zai sa mai zai ya buɗe waɗannan zukatan da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala kai tu ballaga bisalata a lokacin da manzo sama ya isar da sakon Allah da baki ɗaya wa addal amanata kuma ya isar da amanar da Allah madaukakin saki ya dora masa kuma ya dauka ya isar wa nafaha al-umma sannan manzo sama ya ma al-umma nasiha wato ya nufaci al-umma da alkhairi وجاهد في الله حق جهاده كما يتقو قري أكان a ji Allah maɗaukakin sarki matuƙar jihadi matuƙar ƙoƙari. wa abada hatta atahu al-yaqin min rabbih sannan yayi ta bauta ga Allah ce da mutuwa ta zo masa daga ubangijinsa sallallahu alaihi Allah dai yayi masa salati wa ala alihi da iyalan gidansa wa sallama taslima sannan Allah madaukakin sarki ya masa aminci ya ƙara amincewa da shi za ku anna sannan Allah ya saka mashi da a game da mu afdala ma jaza nabiyyan an ummati mafificin abin da Allah ya saka ma wani annabi a game da shiryar da al'ummarsa da ya ku duba wannan mukaddima ta malam ibn taymiya take da ilmoma da iya bayani ki dunkula saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da manufar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin da manzon sama ya tsayi shekara uku yana yi tun daga ranar da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da ya yaɗa saƙonsa har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ransa amma ba'adu bayan haka fa hadhihi qa'idatun fil hisbati wannan littafin zai bayani ne akan ƙa'idojin hisba ƙa'idojin alhisbatu aslu zalika an ta'lama anna jami'al wilayati fil islami tushen wannan ka sani cewa asalin dukkan alwilayat mukamai fil islami a musulunci duk wani an ce alwilayat jami'i ne na wilaya wilaya a ɗora maka wani aiki a jibinta maka wani lamari a ce kai za ka shugabanci wannan bangaren shi ne ake ce mishi wilaya eh, wilaya shi yasa ake ce ma wanda aka ba shi mukami wali eh, wali eh, wali ne shi Jam'insu sai a ce masa auliya auliya auliya umur shugaban hisba kare shugaban yan sanda ce ne inspector general of police shine shugaban hisba ana da shi sannan akwai wazara ta wazaratul mufawada da sauran nau'ukan tsari da ake da suna as islamiyya wato shugabancin musulunci to dukkan wani makami da ake nadawa a musulunci maqsuduha an yakuna ad-din kulluhu lillah manufa ita ce addini ya kasance ga baki ɗayansa na Allah duk wani mukami da za a naɗa a musulunci to ba an naɗa wani bane ko ya zo ya ci buhu ko ya ci ai shine shugaba zai aiki sai ranar da aka ce ai ga wani ya je aikin shi to ranar za a gane cewa a shi ne shugaba biye yin aikin komai da za a ce wane yi aikin da wane bai yi to ranar zai zo ya nuna cewa shi ne mukamin shi shi ne ke da wannan mukamin to ba wannan ba ce manufar musulunci a shugabanci manufa ga baki ɗaya duk abin da za a yi ya zama addini ya tabbata da Allah wa an takuna kalimatullahi hiya al-ulya kuma manufar ita ce addinin Allah ya zama shine a sama ba wanda aka nada ya zama a sama ba fa inna Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ne tsarki da daukaka خلق الخلق لذلك يا على تشبايني دم وأنشم منوقوف أكي مغانا أكي وبه أنزل الكتب كما سبود حكا نيسو قد للتفي وبه أرسل الرسل كما سبود حكا يأيقود منزلي وعليه جاهد الرسول والمؤمنون كما أكا ونن منزوه جهادي كما مملي ما سقي جهادي ساردشي قال الله سبحانه وتعالى ألا بيتحكيد أوكتا ياتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني بان هذا شاء الجنود متعني رسيدا سبوتاما مقصود شيني أن يكون الدين كله لله أن تكون العبادة كلها لله عبادة تزمى الله كل أجيب وتاموها وقال سبحانه وتعالى ألا قوم تكيد توقك يشي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبد باب wani manzo da muka aiko kafin ka sai mun masa wahayi cewa ya faɗa ma al'umma cewa babu wani abun bauta da gaskiya da cancanta sai ni Allah babu ne so da ku bauta aiko kowa aiko wa qala subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki da dauka ya sake fadi yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa tajnibu Allah mada gaske ce kowace al'umma mun aika mata da manzanta in manzan nan yazo abin da yake cewa an ibudu Allah wa ku bauta ma Allah shi kadai kuma ku nisanci taghut taghut kullu ma ubida min dunillahi biridan minhu eh duk abin da aka bauta ma ba Allah ba kuma ya yarda to sunan wannan abin dagutu ko kuma la yastati'u al-inkar kal asnam ko ba zai iya musawa ba kaman gumaka ubidu ubidu an bauta musu amma ba za su yi inkari ba ubidat wala tastati'u al-inkar an bauta musu amma ba za su iya cewa komai ba mun gane to shine wannan so da ka'ida ita ce dukkan wani mukami da ka sani a musulunci maksudinsa shi ne tabbatar da bauta ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai a bauta ma Allah maɗaukakin sarki to nan shimfiɗar da malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi yake mana kenan domin mu gane me maksudin hisba saboda hisba na shiga ko ina hisba na shiga ko ina har shi kan shi shugaba ana masa hisba domin za a samu za a rika zuwa a masa nasiha a tunatar da shi ne ya kamata ya yi idan ya samu gafala in ya dan yi bacci a tayar da shi a dan tsungure shi shugaba na bukatar haka iyaka kamar yadda muka sani ka'ida akwai ka'idojin da ake yin wannan wallahu wannan shine majalisin na farko a cikin wannan littafi ah, mun fara da muqaddimin malam ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu والله أعلم